dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da Ka tsakanin dan adam Masu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arafai. Bari yin ka tsakanin dan adayin gano. Shirin a yau zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda za mu ji yadda wasu ƙananan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke ba da bashi suka yi awon gaba da kuɗaɗen mutane a maraɗi cibiyar kasuwancin ƙasar. A an gudu da kuɗaɗen mu ƙwarai ma, dan ni na zuba ɗari biyar aka ce za a bani miliyan biyu. in aka bani miliyan biyu in na mai za a ƙara mana wasu kuɗi muna da yawa kuma wallahi ya fiye da kuɗaɗen mutane sai dai Allah ya isa kawai A 'yan shekarun nan dai ƙananan bankuna da dama ne suka rufe kafofinsu a Nijar sakamakon matsaloli daban-daban. Bankunan dai na ba ƙananan 'yan kasuwa damar ajiye kuɗaɗensu da niyyar ba su bashi. Kuma sun ja hankalin mutane saboda sauƙin mu'amala saɓanin manyan bankunan da ke gindaya wa ƙananan 'yan kasuwa sharuɗɗan da suke gaza cikawa. Kafin samun matsala dai ƙananan 'yan kasuwa da dama sun amfana wajen bunƙasa harkokinsu ta hanyar samun bashi daga ƙananan bankunan. sai dai a cikin shekaru hudu an samu kananan bankuna kusan biyar a maraɗi da suka rufe inda mutanen da ke ma'amala da bankunan ke ganin an yaudare su wannan dai ya yi kama da irin tsarin mmm da aka yaudari 'yan najeriya intanet ta hanyar zuba kuɗi kalilan domin samun da yawa cikin ƙanƙanin lokaci to koya tsarin na nijar yake ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su ya muna ƙarin bayani Mu dai proje aka zo aka ce mu ga sunan suna ba da bashi. In ka ba da jika uku kudin arisirma, jika biyar kudin takardu. Amma idan kana son miliyan guda sai ka ba da kudi jika goma safai yan fursa to in kana son ɗari biyar ka ba da kudi jika biyar to yanzu dan takaice ma da ita mutane sun ɗari hudu ni da kaina nemaro dan takardoshe kina ɗari uku da shida ɗari uku da shida yanzu suka ce mu ana ranyo fara to da na zo can na can mai gadi ya ce shi bai ga alamu ba shine na taho nan wurin buron nasu in tambaya to duk nan tar da mutane mu ire-iren mu sunan suna ta kuka suna cewa wai mutunan wai dama ba gwari ne wai ya wanke mu ya ta shi a akwai kuɗi na ɗari biyu ba goma ba ashirin da biyu na zuba don ina son a bani miliyan biyu bashi A cikin tsarin dai har daga karkara mutane ke buɗe asusun ajiya don samun bashi wani da ke kawo mutanen da bai so a ambaci sunansa ba yayin mana karin haske. ina cikin waga kungiya tunda ni da kwai mutune na wanda ya sama na je na kawo mai mutane dc 20 kilo suka ce to ni wani abokina sai ya neme ni ya ce in kawo mai mutane na zo na kawo mai gurbi shidda na kawo mutum sha takwas kudin awon da aka ɗiba cikin su jika ɗari biyu da bakwai ga ƙungiya mu muna fatan allah ya saka mu tsakaninmu da ita to mu ma dai abin da muka yi mamaki ba a cewa an yi yiwuwa an zo an kafa kungiya a garin gaba da sanin hukuma ba ko ba gaskiya ba eh, eh kaji abin da ya kara mu karfin gwiwa eh muna kira mutanen nan a yi halin duk ta halin da za a yi a kama mu saboda sun cuci talakawa an dan kissa ta an ce ajiya an ce sun cere da kusan miliyan 130 To yayin da mutane ke ajiya don magance wata matsala wasu kuma don neman bashi da zai kara masu jalli don yin harkokinsu da jari mai tsoka. Wasu da aka rubta da kuɗaɗensu maza da mata ga abin da suke cewa. Ni wallahi jaka takwas na bada. An ce in kawo talatin da biyar yau na ce na kawo. Su da su ne na tawar <laughs> da su in bada. Allah ya ruha mana asiri kuma jaka takwas da suka ci can su suka sani. Akwai 'yan uwata da ta bada jaka ashirin sai lahira na san tunda ba inda za ba taro a an gudu da kudaden mu kwarai ma dan ni na zuba 500 aka ce za a bani miliyan biyu in aka bani miliyan biyu in na mai doza a kara mana wasu kuɗi sai aka ce ku zo mu kawo takardun gidaje amma a yi hotokofi in aka yi hotokofi a maida su su ɗauki hotokofin to ni inda abin ya tada mana hankali tun da na ga in aka zuba kuɗi banki ake zuba kuɗi amma su su ake ba kuɗi su aji kuma har yau jiya in na zo da dare na ina iski gidan rihe ba mai gadi ba wata ko hukuma wurin sai nan nemi cewa a bana kuɗi na sai aka ce in bari ra'atanan ra'atanan za a bana kuɗi yanzu ko da atanan din ta yi na zo sai aka ce ba a aiki ra'atanin in bari har talata da na zo ran talata sai suka ce ran yau za a yi to yanzu karshe dai da muka zo muka iske ya ta ya ya kwashe kuɗin ya ta ya muna da yawa kuma wallahi ya ta da kuɗaɗen mutane sai dai Allah ya isa kawai ni dai na ga wani wanda ya ce ya saya miliyan uku kuma na ga yanzu wani muna hira da shi shi ma ya ce shi ya sayi ɗari tara na ce mai to ni dai duka ɗari biyar kawai na zuba amma ka gani duka sun tafi da mutane ga wata tsohuwa can ma yanzu da ta zo ce man ta ta zuba shika sattin ta ce mani tar ne take da na ce mata tsohuwa kin shi abin da cikin halin da muke tsohuwa ta haɗi ta ce wai in Allah ya raba za a gama lahiya ba ta san abin da za ta yi ita ba ta tai mu dai duk abin da za a yi hukuma su bi mu haƙƙin kuɗin mu ko dan da za mu ban buɗo hukuma ba amma dai haƙƙin mu na 'yan ƙasa an cuce mu hukuma ta bi mu haƙƙin mu wakilinmu na maradi salisu isa ya zanta da ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan irin waɗannan ƙananan bankunan da suka durkushe kan yadda ake gudanar da aikin sannan da dalilan da suke ganin ya haddasa durkushe wasu to mu wala yan kasuwa ne da masu tuya waina haka wani mai tuya kosai suna zuba wata wata haji kabi tana zubawa mm. wasu kuma masu firigo ne cikin gida da yake mu mata ne muna iya kutsa a cikin gidaje sai kuma yan kasuwa masu shagogi mm-hmm. muna bi muna bi in mutum dai kawai mun saba da shakin gaci yana so mm-hmm. kuma zubin kawai ba tilasta samu ne ake muna iya zuwa ka ce a kai yanzu baka iya zubi sai kwana biyu ko ko a duk sai ki rika zauwa ko ko duk ki rika ƙetare kwana ɗaya kwana biyu to madan kamar ku irin waɗannan ƙananan bankuna da durƙusha kuma ga ganin ku mike kawo durƙusha. to wannan bankuna inda ana samun tsayen mutane waɗanda suke aiki tsakani da Allah ƙwararrun ma'aikata ƙwararrun ma'aikata waɗanda suka san aiki su kenan ci gaba ne ga ƙasa saboda Allah tunda talaka suna so wallahi alhaji nan ba ni aikin ma nan gida zawa ake ana mini ajiye kudin akan haka ne to ma'aikatan ne ba a samun mutane da suka san aikin su tsayayyen aikin su so ku ya kuka yi da mutanen da kuke an so dogin su kawai muka je muka ce musu akwai wata abin ga na'urori ba su aiki ya za ka ce musu lokacin na'urori ba su aiki sai ya hakuri har sati tunda ni inda Allah ya gyara min accident ne sai na tsaye da aiki da na ga dai na accident kinan ba su kula min ba kuma ni gani temporary ce ina bin su biyo ma da salar a bani ma in sai magani ban sai na ce na tsaye da aikin nan sai a da kina duka na ba mutane su waɗanda suka ce a ɗauko musu kuɗin su ne wasu ban samu na yare tarakin kuɗin su ba su ne a ashe ruhewa ne za to ya kika kare da su tun da ke suke ba kuɗi ba san kowa ba ba su san misal ba yanzu ni na alhaji in gaya maka na kusa shekara uku wallahi akwai hanya da bani bi kuma akwai gidana na sai amin sallama so goma haɗiyana sun kai suna faɗa da mutane. A nasa ɓangaren Yahaya Ari masanin fasali ne da tattalin arziki ya ce rashin ƙwararrun ma'aikata da ilimin hada-hadar kuɗi na cikin dalilan da suka janyo wannan matsala. kowace banki akwai matsayinta ka'idodin da kuɗin da ya kamata ta zamanto shine kapital ɗinta jaranta na aiki kuma in za ta ba da bashi akwai miza ne bisa ga jari na kaɗin wuce ba da bashi kaza kuma banki mai ba da bashi akwai wasu ka'idodi banda wanda ya dogara ga jarinta banda wanda ya dogara rejejenarsa tsakaninsa da bai sayawo akwai rejejenar da ya kamata a diba a ga wai mutanen nan masu hulɗa da banki wannan bankin wa'anne ne in ya kasance wa'anda take ba bashi wannan banki ba su da ƙarhin ba irin daidaita su bace kaga in ta ba akwai kula ba bincike ba a san ba wanda aka ba bashin ga bisa ga ya dogara bisa ga aka bashi in ya kasance da ba a yi bincike ba nazari sosai na in aka bashi mi za shi karhin shi yana bisa biya bashin nan aikin shi yana biyan bashin nan sana'a shi tana biyan bashin nan in ma tana biya akwai kusa ka'idodi kuma akwai wani yanayin da zai sa abu ya gaza a hakan ka shi abu harka kuɗi harka ce da lokaci tak da cin kayi don in suka zo suka aza ya kasance sun ci ta ciki kafital ɗin da aka zama sun ba da bashin da ya nan mutane ba su biya ba su kuma ba su iya su yi yunkuri su yi abin da ake ce mai wato a sake ba da sabon jari dole banki ta ruhe in ta ruhe ta tai da abin mutane tsakanin dan adam sakamakon irin waɗannan matsaloli dai dole sai hukumomin da abin ya shafa sun mai da hankali tare da saka ido akan tafiyar waɗannan ƙananan bankuna lura da yadda suke talauta al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi ko kuma manyan bankuna su sassauta hanyoyin bada bashi domin samun kwastomomi musamman wajen taimakawa ƙananan 'yan kasuwa masu saurare nan zan dakata a cikin shirin sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin salisu isa wakilin mu na maradi da ya taimaka wa shirin ni awal yankin mu na fatan alheri saboda ba ka sawa sai kana da